da kowa ya kasa shiga yau gashi na shiga ina wani magana wani sarkin dawa ko sarkin ɗaki gani ni da kaina na je to an kawo muku magani ga mata wanda mijinsu ya gagare su za su zo a yi musu farraku ga macen da ta kasa haihuwa ta zo a yi mata tantan wani sarkin dawa na zo muku duk wacce ya gagare ta to ga mai maganin ya kawo maganin da kuke nema jejin da aka kasa shiga tun shekaru 366 yau gani na shiga kuna wani maganar wani wai sarkin dawa dan sarkin dawa ko sarkin ɗaki, mu dai mu din ne ni na gada aljani dan firtsalo na gada aljani na manda na gada aljani tsuket sannan na gada aljani kirkiri mu tafi za mu tsaya za mu je ina matan suke ne na garin nan ranka ta kaf na sa aljani tsuke ta aljihu wani wai sarkin dawa yo sarkin dawa ko sarkin ɗaki kai jejin da aljani na man da yake ciki da aljani firtsalo jejin da aljani dumfama na kawo muku magani kai yan yara aje a gaya iyayen yara aboka ne gaba ɗaya ya zo mai gun haihuwa da hanji kenan duk wanda mijinta ya gagare ta to ga abokan ya zo zai gagare shi maganar boka kawo ake maganar wani sarkin dawa sarkin dawa ko sarkin daki ina ne ban je ba jejin da aka kasa shiga shekaru ɗari gani na zo wace ce kishiyar ta take mata wani gani gani ta zo ga mai gaba ɗaya wane ne ranar sunansa aka haife shi a kicin ga boka mai gaba ɗaya tir jan jan jan jan tir wani jeji na je jejin da aka kasa shiga jejin da aka kasa shiga shekara dubu ɗari uku da sittin da uku da tamanin da uku da gaba ɗayan na shiga ilallau Allah ya yi mace a gurin nan bayar Allah a bayar Allah hai kar wannan kai bayar Allah kai Allah ya halitta a gurin nan wai dan Allah ƙauyen nan kike saboda ni ban taɓa ganin kyakkyawa ɓalleliyar mace kamar ki ba kuma a wannan ƙauyen kai ka daina bi na ka fita a harakata idan baka daina bibiya ta ba duk abin da ya biyo baya ko ya faru da kai kai ka nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, inna huna sulaiman wa inna wannan gari masifa ta yi yawa ga aljanu sai mahaukata kai duk in na sake ganin mai kyau na daina kula ta inna lillahi wa inna kai zan gaya ma daɗi na ma wallahi mu tattara mu bar garin nan masifu sun yawa ga su mu koma birni <coughs> garin bakwalo yanzu kuna ta zumuɗi don za ku koma birni ko ko dan aikace aikacen da kuke yi a gida ma kun daina shi wallahi umma na matsi ni nan ta yi kuma ga baki ɗaya ƙauyen nan ni fa ta ishe ni lalle baki da kunya a ina aka haife ki ke din ba ƙauyen aka haife ki ba Haba umma na ƙauyen ma suna fatan Allah ya mai da su birni balanta na mun je birnin nan fa kuma sai mu fatan ma da ƙauye. Daɗin abin da ƙauyen shine ma'aifanki kuma ƙauye shine tushen kowa duk ɗan birnin da yake ji da birnin ci a nan ƙauyen shi ma yake da tushe ko? To umma na ji Allah ya baki haƙuri. A ni umma ban ƙi in taya ki aikata aikata ba. Kin burge ni wallahi Allah miki albarka. Amin amin. Almunafun fun. sai ki ta zama ki ci gaba da zama a ƙauye ta ji da tsiyaki amma wallahi kin bani mamaki wallahi kin ban mamaki ashe dama za ki iya yaudara ta ashe dama za ki iya cin amana ta wai dan sarki yanzu daman abin duniya akan abin duniya wai din yana dan sarki ni ina almajiri talaka to sai a ce yanzu wai shi zaki aura shi kike so dan Allah ya je ya sa a makaranta ya je abin nan haba dan Allah hmm. Aminu kenan wallahi ka bani mamaki ai ban taba tunanin cewa za a zo a kwashi ƙarya da gaskiya a gaya maka ba dan a shiga tsakanina da kai har kai amfani da abin da aka gaya maka ai bai kamata ka tare ni da wannan magana ba kuma ka san cewa ina son ka don haka wallahi tallahi ka je ka yi tunani kuma ka gyara ba haka muka ɗau alƙawari ba don Allah duk mutanen gari duk mutanen gari duk inda na bi wai sai a ce dama a ce mutumiyarka wayewa haba ta. ya kamata ka fuskance ni ka fahimci abin da zan gaya maka bai kamata ka dinga bin sukan mutane ba dama na san wannan ranar za ta zo kuma wallahi wallahi ka bani mamaki ka je ka yi tunani kuma ka gyara ka san cewa ni mai ƙaunar ka ce ai babu abin da zai iya raba da ka tunda ka san ina son ka amma idan baka yarda ba shi ke gaskiya gaskiyar magana da sake gaskiya ba damuwa tunda baka yarda ba ka je ka yi tunani za ka fahimci cewa ni ne ƙaunarka ce da kanka za ka dawo inda ya eh, garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema ba ya rasa taro. Ya, ‘yan mata. Kai, kaga wata tsaleliya mutum yi. Wallahi ta Ali. Na samu wannan abin da matsala. Kai ka sani ai. Allah mutum. Kinga. Ya, tsaya mana. ana magana kina wani wucewa ya haka ne mutumi na kaga wata mai zafi baby baby ana miki magana ba kya ji ne kinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni fa yanzu ko waka ko nake ko waka waka kai ne ha sanin amai na ya matan nan ba ta san ka me yasa za ta yi ma wannan abin ka Allah shi ke amin a shi ke amma fa gaskiya wasu iyayen ba sa kyauta a ce masoya suna son junansu sun biye ma abin duniya ni ma fa Allah zai iya azurta sai yanzu ka gane ni ma Allah zai iya azurta ai shi kenan yanzu ka gane kenan ai mai gari da kake ganin ina gani kawai rima suke son su waɗanda a shi ke kai dai tunda da dama mu ne ya ku bayi sai zai fuka janyi shawara da zan baka kenan wallahi ba zan taɓa janyewa ba tunda tana suna ina ina santa a kan me ha ba to Allah ya tabbatar da alheri to amin salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam mai gida wani gida kin dawo hmm, Sani da ruwa kai yanzu haɗu da ɗan iskan yaron nan Aminu? Kai kaga yadda yake harara na? Auke ɗin ma? Ka yaron nan bashi da mutunci. Au da ya ganki ma bai gaishe ki ba. Ni ɗin banza na isa ya gaishe ni? Ai bashi da mutunci yaron. Wannan yaron me yake damun sa ne ne Kusan kullum fa sai an kama kare yaron ɗaya biyu ina zaune a fada sai an kamun karasa. Na fahimci yaron nan sai na gyara masa zama. Ki banna da shi. Zan gyara masa. A uwar gida, kin ga ke nake ta jira gidan nan yanzu ya dube shi kaca kaca. Na gani yanzu zan yi shara. za ki na ai dakin sa yarinyar nan ta ta dan gegge. ta na yi. Allah gyara saboda zan yi baki. Eh garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo. Uban dawa. Iyalinmu akan hanya ba zai gaishe su ba. Yeah! ashe ba ka da kunya dama da yake bibiyan eh. kofa gidana ba mutunci ne ka shi ba to oh. tunda baya ji hukunci zan masa yi ka masa bulala ashirin an gama kuma kowace ya ji a jikinsa an gama a masa bulala duka da sarki kake irin wannan biyu ci gaba da irga sanin kira tsara masa takwas yi ta narka masa tara uban da tsaya sha tara ya ba ni bula da nan ba ni ba ni ko in kaga iyalin mu ka ƙara kauda kai da mu kake zancen zaka da tunan nan yaro wato ka zo garin mu ne ma kake sai ka addabe ni ko to da ni kake zancen san kira Allah ungwanan ba ungwan dawa a masa. Ana ƙara mana. Ƙara ƙara jin samun ƙara. Aiki ya yi kyau. Zo mu tafi sai ƙira. Duk ki gane ni bane ba. Na gane ka me ke tafiyar Wani Allah me yake damu ki ne? Gaba ɗaya ba ki nuna min so a garin nan. Kuma kin sani cewa kaf ƙauyen nan babu wanda ya kai ni shiga mai kyau. Kuma na fi dacewa da ke amma sai ki za ka gaya mana baku ka zo kana wani baku kana wani baku an ce maka ban san komai ba ne ai na san komai menene kai da ƴaƴan alhaji suke rage maka kaci kayan sawan ma ni din kai din a garin bakwalo da akwai halin gara da zama aisha aisha indo Wata tarihin a cikin maganar da akwai abin kwaikwayo wannan ke faruwa ne me dan an ci arge mun kaya to abin da ba haramun ba kawai yan bakin ciki sun yi don sun ga mutum face face amma kenan ba komai ita ce ke ya ba ta bidar matsaya jama'a na muku barka da zuwa na wannan kiran gaggawa da na muku sakamakon abubuwan da suke faruwa a gari wanda ba ma jin daɗi alhaji ka san dai abin da yake faruwa ko ba haka ba malima gaskiya ne wannan abubuwa ba za mu yadda su ci gaba da faruwa a haka ba zai yi baran saboda haka za mu ɗauki mataki idan abu ya ƙi zaman lafiya muke nema ba tashin hankali ko tashin tashina ba ba za mu yarda da wannan abubuwan da suke faruwa ba za mu ɗauki mataki in an ƙi ji liman ko ba haka ba haka yake kiran kai daɗe ba zai yiwu a ce kuna garin nan ranka ya daɗe wannan shaƙiyancin ya rika faruwa a garin nan ba. gani ma liman. Shaƙiyan mutane su shigo garin nan su hana mutane sakar oh! da zaman lafiya. Kuma kana gani a gaban kafa ranka ya daɗe a gaban kafa ba a abin irin ka ba. Kai ba ka faɗa ma liman. Ba su dubi girma na, ba su dubi girman ka ba, na ni. Saboda haka alaji kuna ji. Kwarai da ba za mu yadda ba za mu taɓa yadda ba. Duk yadda za a yi sai mun ga bayan wannan abu. Yawwa. Eh, ba za mu taɓa yadda ba a wannan gari namu. Wayannan abubuwan da kuke yi a tsakaninku kuna ba mu gudunmuwa mun yadda da cewa kuna ba da ba daidai gwargwado. amma fa ba za mu yadda da irin wannan abubuwan da kuke ɗaukowa ba yara suna ganin ku ku dinga zuwa kuna yin abubuwan da yara za su koya kamata ya a ce kuna yin abubuwan da yara za su gani gobe a yi alfahari da shi saboda haka ranka ya daɗe ko mataki akan wannan abu tara kai dakata da kyau liman ka ta ko tauran masallaci bangon duniya ce mun ka kallan da kyau ka ga zan turo a ƙara na kasta ɗaya ka san dai faɗa da Maliman. A fadan ma kenan a gaban karan kai daɗe. Banni da su maliman. Wannan ba matakin ka bane matakin mai gari ne wannan. Allah ya taimake ka shi. Kun san mai gari kun san meye fada kuwa? A fada ta za ku mun wannan abin kai fa anan kake a cikin jama'a kake fadancin ka mu da muke fadanci a fadar sarkin aljanu. Kake kiyaye To yanzu nan ba fadar sarkin aljanu ba ce. Allah ya taimake ka. Wannan aikin namu ne mu muke bada gudunmawa wannan da yake a cikin gida yana aikin mata ni fa mu ne dajin mu ne dajin jiya ma baccin awa ɗaya ne a ɗakin mata sarkin aljanu dakata dakata wait wait sakon sarkin aljanu yake zuwa kajuwe su ne daji banza a banza irin wannan ruwan fati ni da in naga dama sai mu bace kwana talatin bat ba a ganni ba to an taro mas saurara sarkin sarkin sarkin daji Abin da nake so da ku, na gaya muku a baya, muna jin daɗi da abubuwan da kuke bayarwa irin wannan gudunmuwar taku. Amma wannan sa'in da kuke ne ba masu. su, mu To, mun yadda, mun yadda za ku ba da ku. A a Ku bari su su gama. Saboda haka kowa ya ji abin da na gaya masa. bokolo garin bokolo garin bokolo da akwai bokolo ta yanzu me kai me yasa kika kallo ko wannan gari me ya kawo ki kin san cewa garin nan babu wanda bai san ki ba sannan saboda ki gani kawai ki shigo kin san cewa yanzu kina kan siraɗi ne babu wanda bai san ki a garin nan ba domin duk wanda ya arangama da ke a garin nan kin sani he sun kashe ki amma kawai sai ki tashi ki shigo eh bayan kin san cewa garinmu da garinku ba a shiri idan naku suka shiga garinmu kashe su ake yi haka in naku suka shigo kashe su ake yara na kuka cinye mana a can eh ni ma wallahi ban san me dalilin da yasa har zuciyata ta auna a cikin zuciyarki ba rashin sani ne ba wani abu ba amma kin sani cewa duk wanda ya ganki a garin nan wallahi ba zai barki ba sai sun kashe ki haka nan kawai ki ɗauko ƙafa ki to saboda kina son ki gani wannan kin hauka me ya ja miki wannan kin sani cewa garin ku mayu ne wallahi na san garin mu akwai mayu amma haƙiƙa ni ba maiya bace ka yadda da ni ke ba maiya bace ba a yadda kika faɗa to amma abin da nake so da ke ki gane ki maza maza ki gaggauta ki bar garin nan hasali kin sani cewa iyayena ba za su yarda da wannan alaƙa tawa da daki ba ba za su kuma yarda na aure ki ba saboda haka ki sauri ki bar garin nan saboda haka ni na haƙura da ni da ke mun haƙura da juna kawai kowa Allah ya haɗa kowa da rabansa saboda haka ni kin ga tafiyata <laughs> dama ɗana ji yaudara na je yi dama ɗana ji baya sona ni dimfani na kamu da ya garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su tiki tana da salo